أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمدا عبده وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله في فاز فوزا عظيم اما بعد فانا طالبين المجلسي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه النور ساكي هدوء darasin mu na karatu sai bukari darasi na ɗari ɗaya da ɗaya yau sha uku ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu a cikin allah a darasi ɗari cin da muka yi mun karanta da sai ɗari biyar da ashirin wani a nuna kowane darasi average muna da hadisai biyar zuwa shidda muna roƙon allah ya sanya albarka a karatu da gabata mun kammala mujalladi na ɗaya na fasin bari wanda yake bayan mukaddima yau za mu tashi daga mujalladi na biyu wanda ya fara da kitabu sala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقفه عليهم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مفقود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عروة اعلم ما تحدث او ان جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقيت الصلاة wannan shi ne littafi da tsara a sahihul bukhari kuma bai shiga maganar sallah ke ne tunda muka fito daga kitabu sala zai shiga kitabu da waƙi sala a cikin zama za mu fito da wasu babobi masu alaƙa da sallah saboda girmanta da muhimmancinta a ilimin addini babu mawaƙi salati wa sabbiha Imam Bukhari sai buɗe da bayanin wato asalin lokutan sallah da kuma muhimmancin su wa qawli subhanahu wa ta'ala inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta babu dan kuma zai fassara wannan aya da Allah ta'ala ke cewa ita dai sallah ta kasance wato abin rubutawa ne wanda aka sanya ma lokaci ga mummune kitaban duk inda wannan kalma ta cikin alqur'ani suka zo daga abin da aka faranta kamar yadda yake inna salatu kana ta annal mu'minina kitabun mu wata kamar yake kitabun mu'ajjala kamar yadda yake wa katabna lahu fil alwah kamar yadda yake kutiba alaikum as-siyam da kutiba alaikum al-qital da sauransu sai ce muwaqqatan mawqufan ay muwaqqatan wacce aka samu lokaci ce da ka ba zan iya ka ba mu cewa mun sallah da sallah bai so ba mai ta ganin da safe ko da rana ko da daddare a kullum da lokacinsa wattakahu alaihi ubangiji ya sanya musu lokacinsa za da gaskiya alkurani wurare da yawa an yi nuni ga wato lokutan sallah akwai ayoyi da dama na alkur'ani da suke maganar lokutan sallah sai dai in ban da sallar isha eh, يطلع الفجر كم؟ ها سورة آية سورة الليل التي بقاتها ودك من بعد ثلاث لشيء ثلاث عورات لكم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كيف من بعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء كون ده بصلى الفجر بصلى العشاء بك الله تبارك وتعالى يا تقيت بسونا يا يوسف فما ترى من كنت بتقيت بسونا يا يوسف في ديايين مدرك الأعايين بدنا مثال تبارك وتعالى ما سأقيم الصلاة لبنوك الشمس إلى غسق الليل بنوك الشمس من زوالي lokacin da rana ta karkata sai ke to daga nan ila ga sakin laili zuwa lokacin haɗuwar duhun dare wa qur'anul fajr kaga idan rana ta karkata muna da salloli guda biyu da azhar da asar idan da duhun dare ya haɗu muna da salloli guda biyu da magriba da isha'i sannan ga sallar alfajr an faɗe su ba faɗe su ba kamar muka bi a ilimin Allah ta'ala ya faɗe su inda don bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za mu iya zane wani wani shi yasa malamai suka ce asalin lokutan sallah uku ne da azahar da magriba da asuba domin da aka fana shiga cikin azahar isha ita da shiga cikin magriba suka ce wannan shi yasa idan mutum ya yi tafiya kai na cikin uzuri hanyar da ya haɗa shi kai har ta kama ma wani lokaci ba uzuri ko wani iri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa shi يجي ابن عباس حكى تدلي دي يكو كل شيء بجع الأمة السنة هو معنى دي لو كنت بحقا تشيني الإسلام في أهل إن أصلا ما كنت غدا أكتني إيه، أما في أكا إلى سواك أصفك دلي غدا جير يبدأ بكو بالنسي على تآير الله تبارك وتعالى سوى أقل الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وإن آية ضد شارع في جنة صلى فإن كان صلى ذاك الذنوب ذنوب جيد آية بل كل من تنظر كيف تفشون سيطة ما أيك أكثر يهتا أكي أكي ميتين ثم كأدم بير بوابة تسير بير بوابة إتيان بير بير بوابة إتيان أنزل من شكل فلا بل كل أسلي أنا نسيت ذنوب الجنوب to ga zalunci ga jahilci ba zan ba musalla da ke kan kare zunubi sai akwai tashin hankali haka Allah ta'ala ta aqimu salata tarafai nahari tarafai nahari wani safi da yamma kaga da safi muna da ne muna da sallar asuba da yamma kuma muna da ne azhar da lasa sai wa zulafan min al-layli muna da ne magariba da kaga duk sun shigo amma kuma kare da muka ce a dunkule حياة الله تبارك وتعالى يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى هذا الآية يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار وأدبار السجود هذا الآية يسبح بحمد ربك حين تقول ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الآية آية في سورة قرون سبحان الله حين تمشون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا عشيا الظهر كده سنة عشية وحين تظهرون حين تظهرون وكذا بك صلينا بيئة الأيتين القرآن لا تقيسه أما أدعو إليه وعيه بيان يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم وعيه كراتين من إذا بجسنا النبي صلى الله عليه وسلم أي قوة أكي أكا كرام قدش حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قأند القأندي قال قرأت على مالك ابن أنس الأصبحي المدني ابن ابن شهاب الزهري المدني أن عمر بن عبد العزيز أمير المدينة أخر الصلاة يوما ابن شهاب الزهري الماجر الامر بن عبد العزيز سرق من السلمين كما سرق من على الميت يسأل الزهري كان امر بن عبد العزيز من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين حتى يكي أشكالهم تفضل أن يلف أشير على ابن بلاد فكي هذا الشيء كل قال بإني كرم تترجمني في المشروع عنه إلى ابن عبد العزيز ما رد لنا لكثير بنا كان ترجمة أقول الكاتب آه، علي الطنطاوي ترجمة أمير بن عبد العزيز أقول الكاتب أمير بن عبد العزيز الخليفة الراشد حينما أنت تكسر على النبلاء akwai ko inda sabbin sa duk wannan yara da kuma ga majalabi na hudu ko na biyar za أن عمر بن عبد العزيز أخر الثلاثة يوما sarkin musulmi umar bin abdulaziz ya jinkirta sallah wata rana wani lokaci ko yana zanna a madina domin ya zanna madina zamanin khalifofi da dama ko yana sarkin musulmi domin shi ne gani khalifin musulmi bayan suleiman ibn abdulmalik ne da zamani فدخل عليه عروة بن الزبير في عروة بن الزبير أن عائشة بين عروة أسماء في الكوفي فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق في الجنة مغيرة بن شعبة لم يجن العراق iraki zamanin sayyidina muawiya shi ma ya taɓa irin wannan فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري في صحابي أبو مسعود الأنصاري الكوفي فقال ما هذا يا مديرة إيه حبا مديرة لا تجد تريد صلى هكا أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك سن جبريل اللي نزل يصلى في با بيجا الله يقوي فيه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى تبيه بيجا الله يقوي فيه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى تأكد بيجا الله يقوي فيه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت صلى تهدو لئلا يقيد فيه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت صلى تجير لئلا يقيد فيه ثم قال بهذا أمرك سنن جبريل سنسى وين لو كنت سنأك أمر شيكا مجيرا بك سنك ده فقال عمر بن عمر عمر بن عبد العزيز يتينا عمر بن عمر بن لم لما تحدث بوضع علمك كيف أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتصل أنا أقول جبريل شيري يجب هذا من لو بعد يخلى فيك شيء غير ما النبي قال الرسول كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه باني مثلا بشير بن أبي مسعود البدري شيتي يتي بابنك يا مسع مسا سنها تشير الوجه kun ga wannan hadisi yana daga cikin manyan hadisi a babin sallah musamman idan ana magana lokutan sallah wannan shi yasa imam malik ibn anas rahmatullahi ta'ala alai da shi ya buɗe muwadda shi ne inna al'amala a gurin amma kaga bukhari sai da muka zo hadisin ɗari biyar da ashirin da ɗaya kada muka tsindi shi a littafi na fara a babi na ɗaya wannan hadisi ya yi nuna da wasu manyan mutane guda biyu cewa sun jinkirin sallah kuma an masu nasiha na farkon su shi ne umar ibn abdulaziz wanda muka ce sarkin musulmi ne umar ibn abdulaziz ya isko ana wannan khalifofin da mu umayya sun taune sallah suna jinkirin lokacin ta ba wani khalifa da ya gabaci umar ibn abdulaziz fata ana koke da shi bai fitowa sallah cikin lokaci har ta kai wasu sahabbai suna sallah guda sannan su zo masallaci su yi nafila sai ta kai wata rana ana hudu da juma'a sanin tsarin lokaci ya tafi sarkin musulmi na hudu da juma'a sai daga cikin sahabbai ko tabi'ai yana imai yana sallar la'asar yana ganin lokacin la'asar ma tafiya je kaga iya fasa da jiki kenan وعمر بن عبد العزيز أبي يتنبأ أنا وإبراهيم وإبراهيم في بين أما كل عتبة ما فعلنا هذه إذا جوال دم يقف في في ذكر الدم يقف على بس القوة يقر صلى على أمر من كثير وسكت دوتي أخير القوة ثم يشي في كي أمر من كثير فكان يصلي الظهرة الثامنة والعصرة العاشرة إذا ما تدخل أو أتتقف أقول لك الظهرة بعد الظهرة الثامنة ko daga faɗuwar rana amma duk da kuri daga tsakiyar rana yake fara ya kare tsakiyar dare in kuka je maka za ku ga agogon musulunci za ku ga tun da rana ke faɗa za ku ga sha biyu to malamai suka ce fi sa'ati ula fi sa'ati kuna lura ga maganar juma'a ko a sa'ati samina in kace ayi sallar asuba irin lokacin da ake karfe biyar a sa'ati samina za ta kama karfe ɗaya na rana sanda ake karfe shida za ta kama karfe biyu na rana الساعه العاشره هذا كتاب كتبه اليدين يتحين ما سبق لوك تم الاثر في شلاء لوك تقول ابن عبد العزيز تقول عبد العزيز ينا قول السن خليفه المسلمين أدام لدولة بلوك ليلة أصدقائي كفما بي أنا إيكي وعباء ونخليفة أولي الدولة ودي شيء الفرما بكرة جنوفة wanda yake ilimin shari'arsa wanda yake tsoron Allah irin nasa ya yi zama gwamna ya yi zama na hannun dama zuwa da da shawara musamman dai da Sulaiman ibn Abdul Malik Suleiman da ilimin da Umar Abdul Aziz yake da tafiya kuma Umar ibn Abdul Aziz ya kai aiki da ilimi wajen lura da sarkin musulmi akwai san da suka zo aikin haji ya kalli taron jama'a Sulaiman ya ce Umar كلنا الأمة في انتظار الشفاعة نقول وبالتلا وقال مسلمين فرانا القيامة سوء أبو خلفة انت قبل الله كل سوء أبو خلفة قبل الله سلمان بسوسي يسلم سوسي وترانا أنا هدري أنا روا أنا سجع أنا قاوة في سؤال كفر بإيرو من دوي في الله يكون كفر من قارة رحمه الله إلا كذا قارة أزاد فيها ba ta yi masa za a daina masa nasiha sai ka lokacin da ya zo cikawa yana ta shawarwari wa zai sa a matsayin wani yana da mai sunnar da muhammad ya tsari gata gudana ta duk sarkin da zai tafi shi bai jawo wani ba sai ya tafi za a yi shawara a tsaye ba kuma suna ganin idan ba a yi haka ba za a shiga yaƙi da tashi hankali da fitina musulman ibn abdullahi yana da 'ya'ya yana da ƙani lokacin da mutuwa ta zo masa كرار زائم حيوة هذا أنفالك في كنا ترى ما لم زائم حيوة بدل ما لم يجلسين في سوق بسميين شوارع في سوق سوق بين زمن من الله لك بهذا كلك كاوي وبنجي كتبنا فكأج سجع المؤلف استواك فبعد شوارع يسي أمر الله بالعزيز يسي أما إنجل عبد الملك بواس بعد جوين بعد كما إنك بعد جوين بعد زي زمان في سنة بزجاء إليك yace ai akwai akwai dabara ya za ka yi yace ka ɗauko cikin kallon ka ce wani shi ne bayan ka ce umarin na abdulaziz sannan wani yace Allah ya Allah ya saka ma da alheri ya ga ki shawara zaka aka rubuta takarda aka yi mata hatimi aka rufe aka sa cikin aljihu sai Allah ya karɓa ana cikin haka yan gidan sarauta a kai a kawo kowa na ganin shi za a da ita sarki ya faɗi cewa وسيلة تنادى رجاء ابن حيوة رجاء ابن حيوة كل يقول إيه تعب جهود الدين فكان بيقول عبد العزيز بن بيت العفاء في كرا رجاء يتنادى ما كان الله سنو سنو من اللي يقول إن كاسم أن إلا ولا أبو رسول أنا ألا تسألون زي ما والله ما لي إياه في الشرباني أنا كنت رأيت يبدأ يكه وكيفك يجي واد جيجا لذا لك بوس جيك أهل السنة بايا وفك فارة فاتوا سيدك في إنجي بوك عبد الملك إم مروان ينا نيك أما كان نسكي إما لله وإما إليه رجل ويكارك هذا المسد قبا سيكي نعم إما لله وإما إليه رجل حيث أولى أنا وأنت للي الأمة كما تعرف ترجع إذا إلي يكون الكاسي في الزابر المتسعي za ka gane sai jarumi da tsoron Allah ne ke tare da shi musulmi da wajibi ne karfi ya shi da siyasa da zai amfani da ita kuma ce ni irin ni ɗaya nake a cikin ku ba ni da wani abin da na fi ku da ya yi gwamna ya yi mukamai ya yi sana'a yana da kuɗi dinari dubu hamsin amma ko da ya ƙara mulki su sauransa dinari ɗari biyu ba wanda ke hawa da dinari ɗari biyu ka kada miliyan ɗari biyar ɗin kun san daɗewar ka a mulki an naɗa shi ranar goma ga watan safar wata na biyu shekara ta casa'in da tara ya rasu ranar ashirin da biyar ga watan rajab watan bakwai shekara ta ɗari ɗaya da ɗaya shekara ta biyu da wata biyar da kwana goma sha biyar ko kemiya guda ta gwamnatin najeriya da kammala ba shekara biyu da wata biyar da kwana goma sha biyar wani shugaba ne ya taɓa mulki irin wannan kuma ya ga ya yi tarihi ya yi tsaye suna yana zuwa yawo gari gari ana ganin shi har jiya ya zo sakkwato <laughs> shekara da buhari ya malam shekara biyu ko da ida biyu ko umarin da abdulaziz ya yi biyu da wata biyar da kwana goma sha biyar amma duk sai da shi ta adalcin da ya gabe duniyar musulmi da shi na wata sha takwas da kwana da abdulaziz ya wuce haka nan kaɗan amma sai da shi ta adalci ya kasance 'yan gidan sarauta ba su yi mutane irin tafi-tafin da suka saba yi a da duk gidansa duk wanda yake da wani abu na dukiya ya kwace ya mayar da shi mali ya ce da mu da talaka dole mu rawa iri gida mutum da adalci sai da ya kai ma za a kai mutum sadaka ya ce zai so a cikin kwaka har gida da abu da ta sadaka ce wala ba da bukatu cikin shekara biyu da ya mutu saboda adalcin da sai su musulmi umar ibn abdulaziz ya shi gida da yake ba tarihi ba darasin tarihi ne nufi ba amma ina so a san matsayinsa da muhimman kokoro bari in ɗan faɗi wani abin da ya gudana tsakaninsa da wani mutum da ake cewa Humaydul Abadi wasu yara ne marayu suka kawo ƙaran wani dattijo da aka ba shi ajiyar kuɗin suka sayi shekara da shekaru idan mu ya ba shi ajiya ya sanye da ramu ba فيتم في الوقت أداء الروح فرع كبير في كبير في يطلقها ومن فتوه النوع الإيلي تناسي ما بتنين في كي ليبا فتو يسمى فتو تبعيد الأمل فتو حين يقول لك سوى كريم في المدامة فلم أنزعي وأنتبت فيها فلم أسمعي حميد الذي أمد داره أخو الخمر بالشيبة الأسمعي <laughs> أتاه المسيب على سرها وكان كريما فلم ينزعي كان يقول لي التحيات هو ويجي زياره أنا يتسمي لي ألا تنسيها فيك أشكو حد داني ما من كاتب بسد السيوة كاتب بي أصبح كاتب هنا قدريبا فيك أنا تنسيها فيك أنا كرمت على القرآن فالإنس يكتب كده فيك بك جعلنا سعلانا السيوة والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قلت له ماذا كان إيري أما كذا ليس والله إذا انت نسيتني أما كذا كذا نسيتني to shi aikar da su da ni ba sai kowa da wata da udane ba ka ga zan da na kirki na amma ka ga kike kirki ne jirgin ne ke da ka sani a wannan magana yara sun kawo karar kamarayi sun ce dukiyar ka na hannun su dukiyar ka na hannun ka sai Allah ya tsaye ka gaskiya ne sai ki to a bani mu ziyara ka mu jira mu sai je da katin zo da katin a kwaci da an kunne an sanya takarda an leke an rubuta ne wani wani na bar amanan wannan dukiya da domin ƴaƴa na yin sun girma sai ta Allah kuma sai ka gata sai ya karfe aka duba a kasuwan da a buɗe shi ba aka buɗe ga tarin dukiya sai ka ce da me ka kula da waɗannan yara kun tashe su sai ku da abin da Allah ya gani sai ce wuce da sai mu biya ka yace ban yi domin a biya ni don Allah ne ya ce to ba wanda ya cancanci su da dukkanin dukiya da ka zai ba ko yau ba bayan ta dawo hannu hukuma kan ba ta dawo ne sabbin na karɓe ta amana na karɓe ta amma yanzu kam wallahi ba ni karɓa za ka yi hankali na kawo ni labari saboda irin darasin da ke cikin sa har ka ɗauki da wanda suke gani kamar sasha ta shi ke bai san Allah ba bai tsoron Allah da yawa ma mai kamata mutane sun wani lokaci sai a nemi ta na tsira a raka sai a same ta ina sai a same ta masaka to Allah ya bani kariya abin da yasa da dan kawo tarihi ko rumar bulabu saboda magana ya binta ta sallah kar ta dauke wani ta dauke cewa shi ma kamar sauran sarakunan wannan lokacin to sai mutum na biyu shine Mujira ibn Shu'ba shi ma an kawo cewa yayi dokin sallah daga lokacin sa Mujira yana daga cikin waɗanda suka zama target ni kuma da ta kawo kayan da ba na daga cikin da suka zama target na musamman da yan shi'a sai da ke shuka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba irin sun zarafi da sun mutunci da za su yi mujira a nan kasar wani ya taɓa tara matan aure yana karantar da su wani yadda mujira ya yi yana yi musu majik yana gada musu an yi kaza an yi kaza da sauransu da shi sa su da ke yanka irin wannan magana mutane su san wane ne mujira ibn shaiba mujira sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam daga cikin masu rubuta wa manzo Allah wahayi kuma mujira expert ne na manzo Allah yana cin bodyguard na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mushrike ga wani mummunan ta'addanci wasu aka samu da cikin kabilar suka sakai su goma sha uku suka ce za su je da kabilar bani malik za su je su kai gaisuwa wani sarkin farisa kabilar kwatin kabilar banu malik kabila ce babba shi kuma sai yake zai bi da aka ji aka yi gaisuwa sai rukun sarkin aka farisa yake dukkan ku kabilar banu malik kuke suka ce eh banda mutum guda wane ne sai gare shi da aka karrama su aka mutunta su banda shi aka ba su abin arziki sai ka ɗauka ɗan abu wanda bai kasa kara kara ba ka ba shi bugira yana musu rufiya da kusa sai da ne shi ƙarar da da ka da kuka zaga hanya sai masa dabara sai ke kansa ke ce yasa kyalle ɗaya da kanna sai ke shi ba abin da bai iya kada shi zai rinka zuba musu abinci to in yanzu sai ya zuba musu jiya bai zauraya da ruwa yadda ake ba sai da ta buge su gaba ɗaya sa ta ko bidiyo kashe har na sai goma sha uku ya ko gargaɗa dukiya ina za ka sai ki kira yanzu wurin muhammadu kawai sallallahu alaihi wasallam sai wurin zuwa Allah sallallahu alaihi ya zo sai da Abu Bakar ya ya kawo shi gurin Allah daga ina abin ban mamaki yake masa daga wuri kaza ka fito yake kwarai ina ba mu malin da kuka tafi tare yace duk na kashe sana kwasa da nima ga kana na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fito ya ga tarin dutse ne jira na ka samu wannan ka ji ka yadda da yi kuma ni na zo wurin ka don in musulunci yanzu Allah ce musulunci kamar karba, amma duk ka ba musulunci duk ya zara ce ba da alaka da yaudara shi ta yanzu Allah ya zai da ni ko da mai wannan barna babu wani magana musulunci cikin zuciyata sai manzo Allah ya ce ai ko inna al-islam yajibu na qabla duk da ka musulunci duk abin da kai baya an gama da shi an karfafe da haka dukiyarka hani'an mari'a halak malak gaba ba sai da ta da rigimar kasarsu domin safi sai da aka tashi yaƙi sai da babban sa'urwa sun da masu da asakafi ya ɗauki fansa ya ce duk goma sha uku ne zai biya biyu sun aka zauna lafiya shi yasa lokacin da urwa ya zo sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana tsare ya taɓa gemin manzon Allah mujira yana tsaye yana soja sai ya sa takobi ya azabe ga hannu shi dai wani da soja ne gari kamar imani haka to ya riga ya irin shigar da tabuza bi a rikin ta shi yadda sojoji ko ba su so a gane sai ta aikan dan uwan ne yace mu jira ce yace yau yau shi mun wance bala'in ka ba sai jiya ba to mu jira ya yi yaƙoƙa da dama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gwamna wurare daban-daban zamanin sarkin musulmi umar ibn khattab da abin da ya zo bayansa lokacin da sai da ali ya zo madina na cikin mutane masu kaifin basira masu kaifin hankali waɗanda in sun baka shawara in ka kai mata za ka yi ba sani sai lokacin da aka kashe sai da usman madina sallama ma ali ne yace ina za ka fara ka zauna gidan ka karka ne sarautar nan wallahi ko cikin kogo zuwa aka ce sai mutane sun ɗauko ka sai masarkin musulmi ba ka karka ne ba kuma ali ya aiki da sauransu ali bai zo ba ko da aka nuna shi ma sai da ya iko da yamma sannan daga baya karba da amma lokacin da ya hau da gira ya kwashe ce ga shawara su ji sham hannun muhawiya kawa Allah ka tabbatar da shi ka aika takarda kayar da shi ne gwamna bayan an yi mubaya'a duk inda kake duk abin da kake so daga baya kai ka da shekar da ka ga dama yace kuma wallahi in baka bi shawarar mun duk sai da kake wallahi ban kire mai yadda shi sa jira bai taɓa taya tare da sai da ali ba ware musu gaba ɗaya koma ya ɗan awari ya koma gefe gaban yake na yi ne da fiha kuma haka ba da sahto mu amri inda mun kasa liwa falam yustadinu musa illa zuhal ghabi na riga na masa da fiha bai ji ba da haka wanda bai ji bari ba ya ji horo da shi sa jira gaba ɗaya da shiga gwamnati sai da na ali ba bai kuma shiga cikin faɗa da ita ba sai lokacin da aka yi ma mu'awiya mubaya'a sannan ya zo kuma aka bashi gwamna ya karba kuma ya da kansa adalci domin bai yi nafurci ba kuma bai fasa faɗin gaskiya ba to da jira ɗaya ne daga cikin sabbin manzon Allah masu kima a idon al'umma waɗanda suka riƙi shugabanci duk wanda ka gina sun zarafi suna kuma sai ce ku su fasa in Allah ne to ballantana magana ta tsagafi abinda suka ce ya faru idan ya faru ya faru ne zamanin sai da na'umar kuma waɗanda suka faɗa waɗanda suka faɗa تعدي أكي مسلم أنا باكو سارة ما فيه قود إن دهوسي كلين كسيجد في مود عند بزائق بجنكوبا كيف استارة مغنى تكسي لاين فلن سيكا سارو كوني كود سيكي ده سلايت سيمتو سارو ذاك سارو سلايت كون وين ده باسد في كنا سما بحيد سيكي سلايت فمين يوا سيكي كنا إيه سيجد مغنى سمعتك بكتاب امك ليس لنا عن كلمه الكلام مجيرة ابن شوبة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان رجل السلطة بمزالة مكتية وإن بسكتية يا إذن ابن عمر يا نسك عزفي يا نسك حد الأزفي فذلك إن كدى ويوض كدى الدين تفاسو كان أكي من سيما جرى رب مكتية بغرية المسلمين في أها لمتى لمتى هدي الله يسلم عليك wannan hadisi ya tabbatar da cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karantar da shi lokutan sallah akai a wasu malamai sun ce wannan ya faru ne daren da ya dawo daga mi'raji ranar da ya dawo kusan da ya mi'raji sai aka wuce tare da salloli guda nawa guda biyar to da aka waye gari sai jibril da ya sauko ya sallah asuba tare da shi ya yi azhar tare da shi ya yi asar tare da shi yi ne magriba ta ne sai isha ta in kuka lura sannan lokuta ɗaya ɗaya ne aka faɗa ne ba wancan hadisin ne wanda muka karanta a sunan abi dawud ne lokuta biyu za mu sake cin wannan hadisi daga baya wannan an karanta da manzo Allah ne lokutan da za a yi sallah suka hau suka ce wannan ya nuna ashe mai nafila yana bai farilla yana bin mai nafila sallah saboda ne جبريل واجبي لي أزار جل عصر بمغربة للكيادة الصلاة من ذا الله دقرم لك في يا جماعة بيسا تكلوا بالله فوانيني الإيمان وانيني مامو واكي نافلة واكي فريلا لا تبع حجة لوك الأوكا wannan da yake nuna da cikin hikimomin da malamai suka faɗa da yin halitti na biyu malamai su ce wannan ya nuna yana da kyau malamai su zama suna da alaƙa kyakkyawa da masu mulki in kuka lura duk wannan hadisi ya nuna sarakuna sai ba daidai an musu rufiya in ba a kusa da su ana yi musu rufiya a shugo kuma ana sai da su su ko masu mulki ba da su su buɗe kofa su girmamawa da mutuntawa ga malamai su su kusance su ba su shara domin ba malamin Allah wanda ke ɗauka wulaƙanci da reni da ƙasƙanci da shiga cikin area boys ko akwai shi babu shi. Sai uku malamai suka ce wannan ya nuna idan aka faɗi hadisi ko wani wata magana wadda baka gane yana da kyau kan kai tambaya kai ka sabbo kun ga umar da abdulaziz da aka faɗa mana wannan hadisi wannan hadisi ne yace ma urwa illan ma tahaddis ka fa kullu da abin da kake faɗa malamai irin hadisi suka ce wannan hadisi suka ya nuna musu mursali ba hujja bane yana na in ka faɗi abin da baka gani ba ba hujja ba ne saboda urwa da ya ba da labarin hadisin abu mas'ud al-bajri umar ibn abdul aziz alamar tambaya ta sai ce a'a ɗansa shi ya gaya mini cewa ya faɗa masa kaga sai ka cikakken isnadi da ka duk hadisin da bai da cikakken isnadi ba hujja ba ne a gurin malamai suka ce kuma wannan hadisi ya nuna muhimmancin sai da sallah cikin lokaci cewa kowace sallah yana da kyau a yi ta a lokacin ba haka da waɗannan sarakuna suka gwada jinkirin sallah sai aka yi musu nasiha ta su dawo ga lokaci amma nan gaba za mu cimma cewa kowace sallah Allah ya saya masa lokaci biyu har da bagari ba cewa lokaci tana da lokaci muktari tana da lokaci zaruri har da bagari ba za mu cimma wannan don haka sallah lokacin ta muwassa ne ba mudayyaq ba muwassa shi ne wanda za ka yi kuma har ka yi nafila mubayyak ne wanda ba ka iya yin wani abu wanda shi kamar azumin ramadan kana na nafilar tota ramadan ba za ka iya ba kamar azumi a wuni a yau kana yi azumi biyu wuni ɗaya ba za ka iya ba amma kaga ita sallah kana yi a zahar ka yi irin ta nafila ka koma ta irin ta kin ma ba ta yi ba ka sake wata ko ba haka ba to Allah ya samu dace قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وما كل الزبير قلت ولقد حدثتني عائشة هو عليه يقول قال عروة ودي حقاتكما عمر بن عبد العزيز بشير قال عروة ودي إن شهاب الزوري فكر بخاري إذا زوري تبان القلب من يازم متكل يازم إسناد من فرقون وندى بخاري يكاو آه، بن مصورة القاملي عن مالك أل الزهري هذا عن عروة أما إن بخاري يأتي آه، قال عروة في هذا معلق سيدي آه، الإمام الحافظ بن حجر يا ياك أثبت ومن مغنى بعد بخاري بشي في الزهري كما يا كاو هجوجي أكلتا babi da za mu cimma kan gaba babu wanda in zai mu bayani ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أروى عائشة كله والله ما نعيش كافر عنه كان يقول الله هنا صلي العصر ألوك سندرانا سنة سنة سنة سنة سنة na taɓa ga muku na yi a akan wannan hadisi mai dan tsawo yana a kwamfuta ta har yanzu ban fito da su ya kamata kuma tsari ya fito muku da shi ko aka wanda malami na malam bello kanwa da zabiya zamfara ya na rubuta yana ne za ka idan an sake duka fitilo zai tsaya shafi arba'in zuwa hamsin yana da kyau a fito da shi domin ku ga cikakken sharhi na wannan hadisi da matsayin ɗakin nuna na aisha da inda yake دبي يسعك في ورانا كان في الوقت الحين الاخر اما نستذكر تقول ابو داود انا من باب من فقيه معنى حديثي في سواده فرق فرق كل عصر في ورانا بس يسمى قريبا إذا ورانا في يسمى قريبا ثم الحاكم تكاسى كاسى ايكي ورانا الزات في سيبا باع ذلك اسكن باكي باب باب منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباس هو ابن عباس عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى أن الدباء والخنسم والمقير والنقير باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أنا الله تبارك وتعالى يتي وأقم وجهك للدين حنيفا حكمه يقول معي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace na ilaihi kaga ya fara da annabi wa waje haka lid-din ka tsaya kyan ka tsaye da fuskar ka ga addini karkarin kare to kayinan kayinan inda kaga kuɗi ka je inda kaga mulki ka je inda kake dan tsoro ka karkata ka tsaya kyan guda amma ko sai zai na ilaihi da kai da mummune duk kuna masu komawa ga Allah wata ku ji tsoro fa ku tsaye da sallah ولا تكونوا من المشركين كم كنتم من المشركين ليس امام البخاري وامه بعد السنه يا كيف الصلاه لا ما زي ما نبغي يعني ناس تسمى يبا ما تسمى بقى بايع ما يسمى بايع ليس امام البخاري وخليه لي تاتنكو باب المنيبين الي واتقوا واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين ليه علاقه وين بالكتاب وواقيت الصلاه شيء بعد نعم tafi tsaye kai kuma suna abakar ce na sai wadda ya wa musu salata sai da sallah ma dalla a san tabarakallahu fi ni sunan ka kace abubakar بكر أجابه في الجواب أفاد الله يلهمه هدى ورشادا kenan in an ce a kai musu salata ba ta yiwa sai kana ta a lokacin ta mutumin da yake sallah bayan lokacin ta ya wuce sallah walan yuqimu sala ya yi sallah amma bai tsayar da sallah ba sai ta alqur'ani ba inda Allah ya da ai sallah fa sai sai ya yi amfani da kalmar iqama a tsayar da ita حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد الوفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والحديث بكرة تشتي فرق فرق كتاب الإيمان آه, آه، أبو ابن عباس قدم الوفد عبد القيس على رسول الله delegate وقت wakilai لك أبي لا عبد القيس gurin manzon الله akwai ta shekara da عامل kira bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rinjaye mai girma akan mushrikai sanda aka yi yakin taron dangi Allah ya tarwatsa su Allah ya ce mutumin zo sai kabila kabila suka rinka wuce suna aika dalage dalage ku je wurin Muhammadu mun kai mu baya yanda kasan gwamnonin mu suna dalage dalage suna zuwa Abuja suna mubaya a wurin mu kare kuwa to sun gane su sun canza mana baki to haka wato in mutum ya yi karfi ya yi kwari duk wani mai rauni sai ya yi sai ya da, ya ce ni ma na bi ma ya so ya da sai ce ai kowa ma ya bi in kana kallon masu karfi aka ce ta ko kowa ya bi hayya gona yaro in baka bi ba uban yaro ya bi wannan abin da ya faru kuma sai suka rinka kowace kabila ta aiko wurin manzo Allah ayin baya za ka sai kasance manzo Allah mutum ya kai ko ina da ko ina to wanda Abdul Qais a wata kabila ce su suka aiko da gidan daga kasar Yaman suka zo wurin manzo Allah fa qalu inna min hadha al-hayy min Rabi'a suka ce mu muna cikin wannan bangare na Rabi'a manzo Allah na cikin Mubar Rabi'a da Mubar ɗayan da kai ne ولسنا نسل إليك إلا في الشهر الحرام كم با أوسن بباء يأتي ونوم إذا غرنك فإذا تكي لا ربا ناسي منه باء كريم ذاك تمنون باء مدئيكم بزام الكراسي من يوح أيش إكراس منك إنه كنت عليك أن حسيت وسلم شوال بذل إلى ذو الحج هكذا درجة يقول هكذا بني ذو الحج بذل حرم في كبارته waɗanda su kaɗai ne watannin da muke iya kama hanya mu zo wurinka mu koma gida lafiya lau amma sauran watanni takwas ba mu iyawa ba ka saumurna da shay'in na akuduhu anka yi mana umarni da wani abin da za mu rika daga wurinka wa nad'u ilayhi min wara'ana kuma in mun kai bai zama shi za mu rinka wa'azi da shi tafi wato suna so a ba su kof na da'awa wanda tsawon shekara in sun ce shi ba su wa'azi da shi da da'awar musulunci ba ya da'awa ku tafar fara ba da'awa ku ta dogon tsoro ce ba ta ka dunkule muku amina ba su firsi ga shi fa qala amurkun da arba'in wa an anhaakum an arba'in ina umarninku da abu hudu ina kuma hana ku abu hudu al imani billah ina umarninku da imani da Allah kuma tafsara halahum shahadatu an la ilaha illallah وأني رسول الله yi shaidar ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba sannan ما لا كلام كامل سوى إقام الصلاة لما هكا يتقولين بكرم تاعك سمين منك سماه شغل بكرم تاعك وإقام الصلاة بإرد صلاة وإيتاء الزكاة دبال زكاة وأن تؤدوا إلي يقوم تبادل إليه idan kun je kun isar da sakon nan ba a karba da kun yaƙi in kun yaƙi duk abin da kuka gani na kashi hudu na ne ku kano kashi guda to an ce amarahum bi amurkum bi arba'in ku zana min arba'in ne ya fi arba'in ne ku hamsu sai samari ba ka da misali wannan talaka ne ku sai yake misali فلازم اذا ما تبريك يعني كل فلك هاي دليل تمام فلك كلي سيوسع وكفالين قداسين في المال الثاني خير ده إيه؟ بي يا بس بس مال الثاني كده أمركم بأرض إلى فكي malam kun suka mana bayani a da arba'in kashi sun <laughs> arba'in ina suke ga sunan biyar ne ne ko to gana mana na farko billahi shi ne شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي فإنك كان إقامي لا يد ما لو ثم كذا آمركم بأربع الإيمان وإقام وإيفاء ثلاثة وأن تؤدي فهذا إنك لو تيجي ما لا يكرر تفسير ولا تفسير ولا دبل كم إمام النووي يشتري شرح صحيح مسلم فعل المنهاج shi kuma sai ta duk waɗannan abubuwan guda ɗaya guda ɗaya ne da haka kamar ba a kawo uku ɗin ba kaga الإيمان يبسيل شهادة وإقام وإيتاء وأن تعبدوا بالإيمان إني فلا فرق zai karanta shirin min haka ku ga bayanai masu ma'ana kwarai da wasu amma dai wannan shi ne tsayayyen bayani cewa al'imani billah shi ne na ɗaya kuma shi ne ka fassara shi a rasar la ilaha illa wa annu rasulullah na biyu iqami don haka wa iqami salati ai wa amurukum bi iqami salati wa ita'i zakati wa an tu'addu ilayhi khumsa ma dalil shi kuma ce wa anha an ad-dubba'i wal hantali wal muqayyir wal naqiri عشان كيف تبلغ المكرسات والمزقات وقيل المقير وقعدك وإن أوضره إذا ضباء دحنتم ده مقير ده نقير بالموقعين نتولنا دشنت الله ده تقعني ده قوري وإن دعكني إما وفي الكما أتكي حرسي ذاتي يا نركاتا تا كندرو تا زمان kacin da suna kasar da adda zafi in suka aje a ciki irin waɗannan turuma suka aje abin sha kai ya kwana bugarwa zai sai annabi su duk gaba ina nan ku aje su haka da yadda zaka fassara dubba da hantan da mukayyar da nasir to kamantawa ne kawai zaka amma kawai kamar su tununa ne kamar da na faɗa da randuna wanda ake ajiye ne ake tsinin alkama a ciki wannan hadisi malamai sun faɗi maganganu da dama kai amma zan so ɗalibai ilimin kuke وكانت تعني المنهاج حسن شرعي بإمام النووي لا مزيد عليه لا كيف تكتب لك كتاب الإمام لا يجوز بيان أكم والله ده مسألة سوى ده قباء النبي أبار إذن أي سنين سن دبايا بقروة ده شاء وانا أبونا بيسم أن تكفى شيء مرسو ذات ورانا لك تولون باشيني لدي فابا رندب دعيتي شيء مرسابا قريب دعيتي شيء مرسابا جنس اللي حرق غينا بقروة to duk inda ka samu ilimi ne bugara ko wani ilimi ya zan burkutu za ka shari'a ta hane daga cin burkutu kaga duk sai ɗan waɗannan zan guda da aka hana su duk dai abu guda ne ya halittu a ga shan giya saboda giya ta umar kaba'i wanda ya saka kowane irin zunubi ina ya saka ba. باب البيعة على إقام الصلاة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم والنصف لكل مسلم هذا الكامل والنصف وين ذاك دوا تقول هو المشي لكل مسلم باب البيعة على الصلاة wannan babu shi kuma yana magana cewa ana yin mubaya a kan tsaye da sallah annabi sallallahu alaihi wa ya yi mubaya da mutane daban-daban a kan daban-daban amma dai asalin mubaya ita ce musulunci akan musulunci duk wanda ya zo muka hannunsa ga manzon Allah ya masa ruwaya asali ne ma'anar wannan ya musulunta ya yadda da kalmar shahada shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم في أبو أكوي مبايع الوزارة أخي وزارة يتفوك أو عنك كيف لا يتنا أوك غير فلا يتنا أوك خبار الزكاة يتنا أوك يتبون مسلمين وين الأوكا يتنا أوك shi yasa jarir na cikin mutanen da ko ciniki kai yi da shi bai yadda ya kware ka in shi zai sai don ma bai yadda ya kware ka in shi zai soye gare ka bai yadda ya kabro ka da haka ta kowace fuska yana nasiha da sanya kawa game da musulmi yana da yana nuna muhimmanci nasiha da musulmi amma abin ban mamaki shine cewa wasu da dama sun yi mubaya ga manzon Allah ba irin wannan ya musu misali akwai Bashir ibn Khafafiyya wanda ya zo don yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam waya annabi yace akwai doka yace bai tace yace shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa an tuqima as-salah wa tuaddi az-zakah wa tahujja hujjat al-islam wa tasuma ramadan wa tujahid fi sabilillah abin da manzo Allah ya kada musu abu sabda kun ga nan duk rukun da musulunci guda biyar gaba ɗaya da Allah ya zama da shi da shi sannan sai kara masa da wani sai kara masa da jawabi sababu man mamaki bashir sai yace fa qultu ya rasulullah amma sunatani fa wallahi la usiquhuma duka wallahi da ni iya wani da wani yace jihadi yace na samu labari in mutum tsoron jihadi ya ja da baya To wuta yace kiri ko ina jin tsoron fitina da kaina na biyu sadaka yace duk abin da an gare ni yan tumaki na da yawa kuma kwara go sai sadaka da ni Maza Allah ya ce na don sai rike abi ne yace fala jihada wala sadaka فبما تدخل الجنة إذا فك جهادي فك فرق ممكن تجعل الجنة بذي da shi da ce sai ne ka nace kawo na yarda sai bi kawo zai da igilli ya ce shi ko da zai da zai ji haka zai ka a ce da Allah sai aljanna ke amma abin nan mamaki wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ita shahada kawai yake abin nan akan ta ita kadai yake yi wa mutane riwaya akai wani lokaci kuma sai ya kara da sallah ita kadai wato dai yanzu ana yana la'akari da yanayin mutane hakika ne har akwai wanda ya ce mun ga Allah ni sallolin mun da yawa Allah sun yi yawa ina da ai a nan makaranta da muke sadarun ilmi eh, dar da'awa ne Wanda eh. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai salloli guda biyar su in ya tambani iya du kawai zai yi wanda Allah ka hannun ka babu koyi sai mun Allah ya ba sai ka shira salloli guda biyar sai ka dazu da wani dan waya bugo min daga bayansa sai yana ramu da ke NYSC sai da kuma muka tsara satin da wuce ba yan bayansa ba ne yan rubas ne suka nema suna so su sayi tabarmi su yi masallaci kuma mun aika musu da abin da kuka aiko da akwai da masallaci duka wani banan bakin sai ya kamata ko a matsayin ɗaliban ilimi ku sami abin da kuka taimaka masa da shi da ajiyo ne duk daga baya sai ce muna da mutum da yake sai musulunta kuma mata takwas gare shi ya ce mana yana son da shi da duk su musulunta mun faɗa masa cewa hudu zai zaɓa su ko sun ce waɗanda ya zaɓa su kaɗai ba su musulunta ya zamu